Ma'aikatar kwadago ta Najeriya tare da haɗin gwiwar Hukumar Raya Ƙasashe ta Jamus GIZ ta gudanar da wani taron horas da jami'anta masu aiki a yankin kudu maso gabas. a taron da ma'aikatar ta kammala a Inugu babban birnin jihar Inugu jiya Laraba. Babban jami'in sashen kula da marasa aiki masu dawowa daga kasashen ketare Dr. Sunday Onazi ya ce an shirya taron ne don inganta iyawar jami'an kwadago a ofisoshi na yankin kudu maso gabas, kan yadda za a tafiyar da harkokin cibiyoyin sana'a da ke faɗin yankin. It is the responsibility of the Federal Ministry of Labour and Employment to create the enabling environment for job creation. Dr. Onazi ya ƙara da cewa alhaki ya rataya ne akan gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro kyakkyawan yanayi na samar da aikin yi. kuma saboda haka ne ma'aikatar ta kafa cibiyoyin sana'a ashirin da hudu a faɗin yankuna shida na Najeriya. Kuma akwai buƙatar horas da jami'an da za su rika aiki a waɗannan cibiyoyin sana'a. Mu go back and do training the trainer. so that the job center will portray what it is established to be in the state. A cewar kwantarolar ofishin kwadago na jihar Imo Malama Winifred Nkota wacce ta halarci horaswar. Za mu koma mu horas da masu horaswa don cibiyar sana'ar a jihar ta cimma ainihin muradun da suka sa aka kafa ta. Kuma mun ƙaru sosai da wannan horaswar. saboda yanzu mun san yadda ake shawartar waɗanda suka dawo daga ƙasashen waje da ke neman aikin yi. They have taught us a lot of things, both on data collection, how the advice. Shi kuwa kwantrolan ofishin kwadago na jihar Abia Mr. Samuel Ogirga ya ce an koya mana abubuwa da dama da batun tattara bayanai da kuma yadda ake shawartar masu sha'awar ayyukan hannu kan ayyukan da suka dace da su. Sashen tattalin arziki da harkokin zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. ya ce adadin 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar su don neman ingantuwar rayuwa a shekarar 2020 ya kai miliyan ɗaya da ɗigo bakwai, kuma don irin masu dawowa daga cikin waɗannan mutanen ne ma'aikatar kwaɗago ta Najeriya ta ce aka kafa cibiyoyin sana'a a faɗin ƙasar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.